Kotun dai ta yanke hukuncin biyo bayan kara da wata kungiyar farar hula mai dawar adalci serap ta shigar don bukatar a fito da bayanai karkashin kudirin dokar yancin samun bayanai daga gwamnati da majalisar dokokin Najeriya ta amince da ita. Kazalika hakan ya biyo bayan fitar da adadin kuɗi da aka kwato ne a baya tun farkon gwamnatin Buhari da ministan labaru Lai Muhammad ya yi. Kuɗin na Najeriya dala da fam ɗin Ingila ya ce ba zai bayyana sunayen mutanen ba saboda bukatun lamuran shari'a. Bayanan sun nuna wasu sun dawo da kuɗin da raɗin kansu ne don gujewa gayyata ko fallasa daga hukumar yaƙi da almundana EFCC da yake mai da martani kan hukuncin ministan shari'a Abubakar Malami ya ce gwamnati za ta wallafa sunayen nan gaba kaɗan bayan kammala nazarin lamuran shari'a da ƙididdige adadin kuɗin. Amsa ta kai tsaye ita ce hukumar da gwamnati za ta kafa don kula da bayanai da dukiyar da aka kwato daga barayin biro. Ga ma abin da minista Malami ke cewa. Dokoki waɗanda ya waje ba a gabatar su a gaban majalisa dangane da abin da dangaci hito na hito da mu'amalar ta danganci cin hanci da rashawa. Shugaban ƙasa yana da damuwa akan cewa ire-iren waɗannan dokoki sun kasance a gaban majalisa tsawon lokaci ba a ɗauki mataki kansu mutu ba akan alkawalin da ya kulla ma 'yan Najeriya kan cewa za a bi kadin taro sisi na ganin da cewa kowane al'amari an bi bahasin shi ta huska abin da aka samu ta yaki da cin hanci da rashawa to akwai hukuma wadda ya kamata a iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin na hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a ga majalisa wadda har ila yau ba ta iya kai gaci ba to shugaban kasa yana da tunani na me ya kamata a yi na ganin da cewa kafa ita wannan hukuma wadda za ta yin ta'ammuli da abin da aka asset kayayyakin da an kama ta huskar cin hanci da rashawa kadarori wace mataki za dauka ta tabbata. Gwamnatin Najeriya ta sanya lamarin yaƙi da cin hanci cikin ginshikan manufofinta a gwamnatance su ko masu sharhi da kungiyoyin su Serap ke son tona asirin barayin biro don mutane su san sabuwar kimar su in suna da ita. Su ko masu kuka da kuncin talauci na suna fito da kuɗin ko a samu sauƙin rayuwa ga kariya daga sakataren APC mai mulki mai malabu ne. Dama wai ba wai an yi alkawarin kamar kifta da bismillah ne za a warware dukkan matsalolin Najeriya. takara lokaci guda ba kowa ya san irin turin jakaka mutu da jam'iyyar pdp ta yi wa najeriya tsohon shekaru goma sha shida da suka akan karagar mulki an yi barna da dama ba tattali ba tanadi wa kasan ba komai sanin kowa ne irin halin da aka shiga kasan nan kafin hawan karagar mulki na shugaban muhammadu buhari gashi kuma cikin ikon allah ana gyara kuma wannan gyaran kankama kuma 'yan najeriya suna gani wancan rayuwa irin ta rudu wanda aka ga kamar cewa jin daɗi ne aka zubar da dukkan abin da za a samu kuɗin shiga irin na cikin gida aka koma wasu abubuwa daban yanzu a nan duka ya soya mutane sun koma harkokin noma da kasuwanci kiwo da komai ana yi to kaga nan ba da daɗewa ba dukkan wa'annan matsaloli za a mance su. sai ta ba ma'aikatar labaru wa'adin mako biyu ta fito da jerin sunayen inda a yanzu za ta ma karbi kundin hukuncin kotun don zama shi ciki da tinkarar minista Lai Muhammad. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ba ku ishara ce ma wani yayi gida ya yi moton, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunar ku. wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani bada silifas, duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa sa, ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so a ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunanku. ku. shi dai bai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji na naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abun da ta bara ibaka To maran gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karan ku da Allah, to ranan ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi. Bayan ku hakuri ban bashi, sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna can gehe. haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga hanshal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku to duka Allah na ƙaunar ku dubban jama'a sun gane, Allah sarki iko. Wani ya yi makaranta malam, ya yi sakandar malam, ya yi middle ya ƙare, ya je hanyar university, ya sauka Amerika na Rasha, neman ilimi ya kai shi, sannan wani ba shi da biro, to duka Allah na ƙaunar ku. tunda Allah ya san wancan sannan Allah ya san wannan to 一烟一火